Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhaurar filin mata wanda ni rake ke gabatar muku da shi. Muhaurar filin mata fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jan hankalin al'umma inda muke gayyatar masana su zo su bamu amsar wasu tambayoyin da ke ɗarme muna kai. A yau muhaurar filin mata ta karkata ne kan taken hanyoyin da aka girka don yaƙi da annobar auren yara ƙanana. A ƙasar Nijar kamar ko ina duk 'yan mata da maza suna da inci gudanar da ƙuriciyarsu yadda ya kamata inda za su iya yin wasa su huta a kare su daga cututtuka cin zarafi da musgunawa amma ga dubban yara a kasar Nijar aure yana katse musu kuriciyarsu kungiyar kula da yara UNICEF ta yi kiyashin cewa kimanin yara mata uku cikin hudu ne ake aurar da su kafin su kai shekaru goma sha takwas da kuma ɗaya cikin hudu kafin su kai shekaru goma sha biyar wannan yana haifar da kalubalen zamantakewa al'umma lafiya da kuma tattalin arziki to ko menene dalilin yawaitar auren yara musamman ma a yankunan karkara me ke sa iyaye su aurar da yaran su kanana wani irin tasiri ne ga rayuwar wa'annan yarar har ma da makomar al'umma musamman ma a yankunan karkara wace hanya ce musamman ma a karkara za ta iya kawo sakamako mai gamsarwa da kuma fuskantar kalubalen yaƙi da auren yara domin samun amsoshin dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malam amadu rabi'u na ƙungiyar kare hakkin yara da mata fev barka malam amadu mu haka kuma muna tare da malam abdu dan malam masanin ilimin zamantakewa a jihar maradi a tawaya barka abdu barka rakiya kuna lafiya alhamdulillah baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi abdu dan malam za mu fara da ku E, da farko dai menene dalilin yawartar auren yara musamman ma a yankunan karkara? Eh, na farko ina ma gida radiyon eh, studio kalangu godiya da wannan dama da suke ba mu a kowane lokaci mhm. suna gayyata mu muna ba da albarkacin bakin bisa mahawarori daban-daban. Mhm, mhm. shi dai aure a karkara ya danganta da abubuwa daban-daban. Mm-hmm. Na farko eh, ana aiki da addini ana aiki da yare ko harshe na auratar da yara. Abun ke kawo auratar da yara a karkara a farko muna cewa akwai talauci. Eh, bancin wannan kuma akwai al'ada. Mm-hmm. Eh, al'adodin mu na gargajiya suna sa wasu uwayen su auratar da yaran su mhm, mhm. shi ke sa za a ganin a karkara tun daga uwa take haihuwar yara sai a yi kame a ce an kama ma yaro kaza mhm. kenan su kuma al'adance wannan abun yana da muhimmanci wannan magana ta tsohi tana da muhimmanci bisa ga magana yara kankanan su a kansu in mun ɗauka akwai kuma dukiya arziki na sa tsoratar da yara da gaugawa mhm. eh wani bangare idan a karkara mutumin karkara yana jin yana da kuɗi kenan yana iya aure ko ya aurar da yarinya bisa ga baka kai lokacin aure ba eh in mun ɗauka kuma bancin wannan muna da tarbiyya eh dan saboda uwayen karkara in sun ga kamar tarbiyyar ta ɗiya namiji da namiji ko ɗiya mace tana son ta lalace sai a yi musu aure da gaugawa mhm, mhm. Eh, musamman ma wajen mace a hausa ya ka ce tana kan kafa kenan kamar yan ka ga halayenta ba za su zama nagari ba sai uwayenta suna gauga su aure da ita yana daga cikin abubuwa wanda ke sa a karkara dai masamman a yi ma yara auren gaugawa in mun ka ɗauka za ku ganin auren gaugawa ya sai da wani lokaci da auren doli mhm, mhm. don saboda a karkara ba a tambayar shawarar yaro ko yarinya da za a masa aure. Mm-hmm. Eh, kenan sai ku ga ya zamanto da auren gaugawa da auren dole sun zama eh, sun zan gaba ɗaya game ne a karkara ake yin su. Aha, aha, aha. Eh. To madalla zan dawo gare ku Malam Amadu kungiyar ku tana fafutukar kwato hakkin yara da mata. Shin kuna taɓo ɓangaren auren yara da wuri? abin da ya danganci auren yara da wuri mhm, mhm. saboda yana cikin abubuwan da muke yawan fuskanta a cikin ayyukan da muke kungiyar mhm, mu kungiya ce mai kula da wani tun wani cin hanci ko musguna da ake ma ko mace ko namiji wato vbg da na cikin vbg kuma muna da auren yara kanana cikin wannan ta muna yawan samun yara wanda ana nan ga musu aure wanda shekarunsu ba su kai aure ba shin kuna fuskantar wasu matsaloli a cikin aikin naku to ai ba a zancen ba a fuskanta matsaloli balantana duk wanda ya ce zai kare hakkin wani mhm. ba ya rasa matsaloli da zai fuskanta mhm. na farko mu yan ong kungiyar wula ko kinyin su da an gamu eh, ta ake ga abokan nasaru na ko yahuda mhm. wanda su balantana mu da ke harka kare eh, hakkin mata mhm. da an ga mu sai a ce ga suna wa'ansu kallon ba wa'ansu musulmai ba ake mu mhm. da yawancin lokaci tunda ko cikin ƙauyuka muka ta aiki sai ku an ce ta ga su can yan kare hakkin mata ne mata ku je ana da bukatar ga da bukatar ku <laughs> alhali kowa ya kada ne muka zo wannan shi ne watsalin da muke fuskata na biyu matsalar da muke fuskanta wani lokaci yana dangantuwa da kwanci hankalin mu kankan tunda ana iya cikin aikin muna iya mu samu wani ka mhm. da haku ONG da kuke ciki yana ka a rika muku wani barazana ta za a kai ga jikin ku ajin ko ku bar kaza ba a irin abin da ba magani babban matsala ta uku kuma da muke fuskanta ita ce ta kai da kankanka abin da ya shaye hankalin lahiya hankalinka mm-hmm. da za ka cikin aikin mu kana ganin kowane irin matsaloli wani lokaci in ka gamu da wata situation ba za ka yi tsammanin haɗan adam cikakke da hankalin shi na iya wani abubuwa. dan kai da kanka kenan in ka samu wannan sai kai wajen sati ɗaya sati biyu sati uku wata abun yana cikin hankalinka mm-hmm. ka ka samu kwanci hankali dan saboda kai da kanka kai da ba ka samu wannan situation hankalinka ya tashi mm-hmm, mm-hmm. ina cikin kan da lokaci babban matsalolin da muke yawan fuskanta kenan a cikin aikin mu ikon Allah to madalla zan dawo gare ku insha Allah a cikin ci gaba da bayar da shawarwari da wayar kan jama'a na shirin FINYAP inisef na duniya gwamnatin kasar nijar ta samu wani shiri na ƙasa da ƙasa mai ɓangarori daban-daban na kawo ƙarshen aurar da ƙananan yara tare da zartar da dokar kare hakkin yara mata a wajen aurar da yara ƙanana domin a ba da tabbacin shiga da samun damar shiga cikin yara riƙewa har zuwa ƙarshen shekaru goma sha shida. Shin an samu wani ci gaba akan yaƙi da auren da yara ta hanyar wannan shirin? Malam Adamu. To, alhamdulahi an samu cigaba mhm. tunda yanzu ba kamar da ba ba a yawan samun korafi na irin wannan ma har yanzu yana na yana yiwa tunda abin da san ce ba yawan samun korafi na a cikin birane ne ba a yawan samun korafi mhm. tunda mutane kan siyawa ya san illolin wannan aikin mhm. ma a cikin ka har yanzu ana yi shi ma menene wani lokaci babu hanyoyin da za a fi na a zo a kawo ƙorafi a zo a sanar da an yi ma wata yarinya aure ko an yi ma wani yaro aure mhm. a shekarun shi ba su kai ba an samu ci gaba tun da gwamnati ma ya ɗauki matakai wani suna na sana bakin kokarin su mhm. alhamdulillah ana na ana ci gaba da gwagwarma cikin wannan aikin ana mhm. na ana samun ci gaba masha Allah mala abdu kuna tare da mu Ina ta da kurakiya. To, kun ji dai wannan shirin na ita kungiyar uh, UNICEF. Shin a ganin ku an samu ci gaba a kan yaƙi da wannan auren yara? To, in mun ka ɗauka ta ɓangaren gargajiya a karkara, lalle kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ko kuma kare haƙƙin yara tana mm-hmm. bakin nata yin gwalgwado. Mm-hmm. Me abu ne wanda da wuya a ce an kare da shi a hakan da zama guda. Mm-hmm, don saboda har yau muna da al'ummomi ko kuma kabiloli a wanda su tun fil azal a cikin al'adodinsu wannan auratakewar ta yara ce eh, ita ce tubalin kiran aurarakinsu. In mun ka ɗauka kuma yanda su suke kewayawa lokacin da ake yin auren har an riga an ƙare sai dai a ba su wani sakamako wanda zai kama da shekarun yarinyar yi daidai da wanda ka kamar kungiyar kare hakkin yara ta duniya ta gindaya mhm. ko kuma dokoki na kasa sun ka bada mhm. amma in mun ka ɗauka wannan abu a karkara har yanzu akwai shi lalle in an kaza hanyoyi da dama awan da za a ciwo kan abin yana iya zama abu mai amfani ga al'umma ita karan kanta Mm-hmm. Eh, yana da wuya ga eh, kasashe kamar mu ta Nijar inda eh, raba mutane da al'ada su wuya yaki da kwai. Mm-hmm, mm-hmm. tunda ya zamanto abu ne na addini wani suna ce wani in an ce mishi sai da shi ta yi shekara sha biyar ko kuma ta yi shekara sha takwas zai ɗauko misali bisa ga wata da yake da ta yi wajen ɗa uku ko ɗa hudu. Mhm. kenan ba za a gamsar da shi ba bisa hujjojin da za a ba shi. ne. Eh, amma in mun ka zo bangare na illolin abin da kokari da wayo kan uwaye ina ga abin ya yi tasiri ga kokowar da al'umma gaba ɗaya za ta yi a bangaren al'umma a samu kungiyar duniya mai kare hakkin yara bisa bangaren auren yara bisa lokacin ba su da kai ba. Tuma da lakahin eh. mu ci gaba za mu saurari ra'ayoyin al'umma bisa kan aurar da yara ƙanana. Kan gwagwarmayar da ake a kan yaƙi da arman gaugawa za a iya cewa an yi nasara kwarai da gaske. Lalle an samu sauyi amma ba za a ce ya isa haka ba. Gudunmawa da ya kamata iyaye su kawo domin in an bari yaran nan sun shiga matsala ba wai gwamnati ce za ta yi haɗuka ta su ne za su ta kashe kuɗin da ke gaban su don ceto lafiyar yaran su ana iya cewa a cikin birane abin kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai dai abin karkara ba haka yake ba fisibilillahi a yankunan mu nan karkara hal gobe ana ci gaba da yi ma yara mata kanana aure ka hamma in ce miki ba mata ƙanana kaɗai ba yanzu abin ya komo ma kan yara mazaje kankana a kike gani a yankunan karkara ne musu aure da wuri wanda basu su mallaki ba hankalin kansu mai sai ga ana su zamantakewa aure abin sai a ce eh, sai dai a ƙara jan kunnuwan iyayen su gane cewa ba ba a sa a yi ma 'ya'yan aure ba bane a'a ana son a bari su eh, mallaki hankalin kansu su san meye zamantakewa aure sannan a yi musu shi mala amadu me za ku ce akan wannan abin da muka saurara eh, kamar da suka bayani alman kananan yara matsala ce wadda ta gaske ce ta na kuma tana ce mutane tuwa kwarya al'amari ne wanda mu ONG da gwamnati da muke yaƙi da wannan al'amari ne wanda ba wai ba nasaru ne muke biya makomin a adan saboda yana nan yana cuta ma al'umma ne yana nan yana kawo lahani ga ƙasa mhm. kuma alhamdulillah kun shi dai kamar da suka waɗi mutane sun fara ganewa ana nan ana samun sauki kai ga al'amura ba abin da zan sai dai allah ƙara kiyayewa allah ƙara kama mu ci gaba da yaƙi da wannan ɗabi'a ta mu amin ya rabbi eh, ɗan malam kuna tare da mu Ina ta da kurekiya. To, mi za ku ce akan abin da muka saurara yanzu? To, lalle ka duba a kira da a yi kowa idan ma al'umma gaba ɗaya ce ya kamata ta yi na'am da wannan kiraye-kirayen don saboda shi auren eh, yara suna kankana ba ne ba mai kawo ci gaba mhm. don eh, daga wannan rahoton za mu kai ina ga illar da yake kawowa a mhm. wajen al'umma. Mhm, kenan lalle ya kamata a ce al'umma karkara ta gane da cewa aurar da yara ba su isa aure ba ba abu ne ba mai kyau abu ne wanda ke zama tarnaki ga rayuwarsu ta yau da kullum mhm. abu ne ke zama tarnaki bisa ga ci gaban al'umma ta karan kanta mhm, mhm. kenan ya kamata a ce an daina wannan auren gaugawa a yara komi talaucinka komi kuɗinka komi al'adarka ya kamata a duba a ce yanzu dai ga lokacin da mun ka kai wannan tabi'o'in ya zamanto abubuwa ne an da mun ba su baya mun bar kuma kawai eh, eh, al'amari na zamani da kuma sa idon ga auren ya zamanto lokaci ya kai kuma uwaye da yaran a yi zaɓi mafi alheri. Uhuh, uhuh, uhuh. a wata sanarwa da tsohon shugaban kasar Nijar Isuf Muhammadu ya fitar ya ce ba za a sake amincewa da aurar da yara ƙanana a kasar Nijar ba Malam Amadu ku faɗa mana yadda za a bayyana wannan al'amarin aure. To, eh haka ne tunda fishibilla gwamnati tunda yawan wannan magana gwamnati suna nan suna dibi suna hiddo hanyoyi da za a bi mhm. na a kare wannan haki. Babban hanyar da gwamnati ya bi ita ce ta yin komiti. Mhm. Gwamnati ya hiddo takarda wadda aka sa a komiti a cikin kowane garuruwa. komiti na akwai na komiti na ƙasa gaba ɗaya akwai komiti na jiha akwai na komin akwai har na village ko takarda ce wadda shugaban kasa ya to a shekara 2019 ta haɗe su wane ne za su shiga cikin komitin nan menene aikin komitin nan babban aikin komitin nan shine kariyar haƙƙin yara cikin wannan kariyar yana cikin aikin wannan komiti su yi yaƙi da Eh, auren ƙananan yara mhm, mhm. kenan ko ana nan ana bakin kokari don saboda duk abin da aka ce miki ta mai mutane ke koma cikin al'ada cikin addini suna yin shi mhm. abu ne wanda yaƙi da shi yana da wuya kuma a ga bayan abu yana ɗaukar lokaci mm-hmm. kenan ta haka aka zo aka yi wa'annan komiti komitin nan aikinsu su ne in sun ga an yi aure yara su je a nan nasu mm-hmm. su je su dibi uwayen yaran nan su ja hankali su ban magana su nemi su magance abin tun nan a cikin gari mm-hmm. in ta kasa akwai komiti na sama da su su kai kara wurin shi haka na haka na akai ga babban komiti na kasa kenan ko alhamdulillah ana na ana ta yi gwamnati ya haddo ga takarda sai ya ba mu wannan dama mu kungiyoyi mu ta duk inda za mu aiki ya ba mu damar mu sa wa'annan kwamiti su yi aiki mm-hmm. muna nan muna ta ba kwamitin nan horo muna kawo musu taimako kungiyoyi da yawa sana sana bakin kokarin su ana sa wannan kwamiti domin mu samu a kare hakkin yara dan saboda yara su ne manyan gobe su ne Nijar ta gobe in ba mu mm-hmm. sa muka kare hakkin su ba Nijar in mu ta gobe akwai matsala akwai matsala to a tsawon shekarun rayuwar ku na ma'aurata za ta samu dalilai da dama na samun sauyi. Menene matsalolin da kasadar da ke tattare da aure? Malam Abdu da Malam? To, kayan inda da matsalolin da auren yara eh, suke tare da su kun yi zancen sanarwa lokacin shugaban kasa muhammadu yusufu wadda ya tambayi duk inda an ka gani su eh, in kuna tune da ni fara da dalilolin da ke sa auren dore akwai gargajiya kuma akwai wasu kabiloli a kasar mu ta Nijar da su buɗe ba saura balantana a yi a ce ga wani kwamiti ko kuma wani mai gari ko wani mai anguwa ya samu labari ya je ya kai ma hukuma. Mhm. Tun da tsakaninsu ne ko an yi ba za su tona ma kansu asiri ba ba za su zo su gayi ba. Mhm. wannan ma yana daga cikin matsaloli da irin wannan sanarwoyi na gwamnati da ake yi lalle abu ne wanda ya kamata a kama mai wani bi in an ka hiddo abin abin shi sau da kafa ne ke da matsala eh shi dai ne nake son in kara bisa wannan abubuwan in mun ka ɗauka eh, matsalolin da ake samu bisa ga aurar da yara a gargajiyance muna da ciwuna wanda a yanzu kowace mace ta da shi eh, tun fil azal ana ta ciwon yoyon hitsari mhm. bisa ga yarinya ta yi aure ba bisa ga lokaci ya kai ba Eh, ana samun matsala zamantakewa tsakanin tsakaninta da mijinta tsakanin eh, uwayenta da uwayen mijinta mhm. don saboda wani lokaci in an kai auren yaran ko macen ko namiji ba yarda za su yi ba mhm, mhm, to kushin ɗaya daga cikinsu yana zamanto ummal isa rabuwar kanun eh, iyali ko uwayen ya abin da yake haddasa a talauci don saboda yana kawo talauci don saboda wani lokacin auren yana zuwa da wa'adi ko kuma eh, ya su samun su haihuwa ba suna da karhin kula da iyalin da sun ka samu ba ko yaunin rikon gidan yadda ya kamata. kenan ya zamanto babban matsala. in mun ka bi ba yana gurɓata zaman al'umma don yan kuna ne nan da shekara biyu a eh, jihar maraɗi a cikin gari maraɗi eh, tsananin yara sun ga auren ma kowa na yin shi mun ka samu wadda makaranta inda yara sun kaso su ɗarma aure a kansu mm-hmm, mm-hmm. kenan wannan ya nuna cewa da yara na ganin eh, warin da ba su kai kamar su ba suna aure kenan an bai da auren ba komi ba ana wasa da shi eh, kenan wani aurar da yara da gaugawa yana kawo matsala don saboda ko a wajen namijin sai ya zamanto ga namiji da 'yan shekaru kaɗan amma har ya tsuwa wanda ya aure da shekara sha biyu da an shekara goma ko shekara ashirin yana da shekara talatin da biyu shi kuma ga shi har ya kai da ɗa sha biyu mm, kenan kun ga wannan babban matsala ce aurar da yara da wuri yana kawo rashin tarbiyya don saboda in mun ka ɗauka da uba da uwa da yara ne wasu mhm. san bayanai za su kula da yaran Mm-hmm. kenan yaran da za su samu tarbiyyar da za su aiki da ita tarbiyya ce ta waje kun ga wannan rashin tarbiyya shi kuma yana hasa da illoli daban-daban duk da muke samu yanzu mm-hmm. ya zamanto daga ta'addanci sace-sace duk abun da kuka sani wanda bai kawo ci gaban al'umma wannan yana haddasa su Mhm. sai an yi nazari an yi lissafi kwarai ne za a gane da wannan tunda wanda bai ɗauki nauyin kan shi ba gashi da wajen mutum uku ko mutum hudu wanda sun zama tilas shi zai kula da tarbiyyar su shi zai ciyar da su shi zai sasar da su kenan ya sun zama mushi matsala ba zai iya rikon su yadda ya kamata ba zai ba su ilimi yadda ya kamata ba za su tarbiyyar da su yadda sun ka kamata ba kenan eh, abu ne wanda zai gurbatar da zamantakewa al'umma gaba daya. Abdu wa'annan 'yan matan da ake aurar da su da wuri shin yana iya zama masu fama da tashin hankali daga mazajensu? Suna iya haddasa tashin hankali ko ga macen ko ga namiji. Mm-hmm. Yanzu in kun ka ji ba akwai wata wadda za a ma auren tun tana 'yar karama. Mm-hmm. rada ta je kwananta na hwarin zaman bala'i yake zai za da ta hita duk da ta ga miji dauka za ta mishi a'a wani makiyinta ne ko wani bala'i ne mhm. in ta hirgita kenan tana sai ta zangantaka ta zamanto wata babba 'yar ta'adda tun da duk wanda ya matso wurin ta tana iya ta kashe shi mhm, mhm. eh kamar shi ma namiji ne wanda an karata ma wannan yaunin bai yarda da shi ba kenan yana inda hinjire ma ofayin shi tun daga nan sai ya <coughs> koma ya zamanto wani iri ya zama wani ɗan ta'adda ya zamanto wani mai da ma kwayan shi wani mai kuntata ma al'umma mm-hmm, mm-hmm. don saboda a wajen ya mace abin yana da zahi kwarai yana da illa kwarai don zata ganin ta hita da gidansu ta koma ci wani <coughs> gida mm-hmm. inda zuwa wanda za ta kallo za ta kallon shi da miyan shi a ciki na a kawo ta a wurin kuma wani abu ne wanda bata shirya ba ta cinci kanta a cikin shi menene eh. illan irin kaman wa'annan auren yarinya karama wanda ana iya cewa kaman mijin ma ya tsohe ta ya girme ta sosai to illa auren wannan in mun ka duba kamar a cikin rayuwarta mm. ba za ta taba jin daɗi ba ta walwalar da rayuwarta a ilimin zamantakewa uhuh, uhuh. don saboda a yariya a shekara sha biyu ta je ta armi miji da ke da shekara sattin eh, ita a zamantakewa ba zattaciya ta yi zamantakewa ba yadda ya kamata tunda komi nata komi irin na, tsohi ne uhm, uhm, uhm. kenan kuma bancin wannan a cikin zuciyarta tana da nukurori daban-daban na rayuwar da take yi don saboda ita tana yiwa tana da gurin da yawa wanda ya kamata ta ta shimma mai saboda wannan eh, eh, dolin ko kuma auren tana yar kankananta da an kai mata zai sa in karatu take yi ta bar karatunta in nema take yi ta bar neman ta duk dai wani guri na ci gaba wanda ta sa gaba ba za ta cin shi ba tunda kama an karar mata da hamzari mhm. bisa ga abin da take nema mhm. kenan yana sa za ku ganin tana ya karama amma tana rayuwa irin ta da ciza irin ta tsohi in mun ka ɗauka a karkara eh, yarinya in ta aure tana tare da warinta mhm. kenan akwai eh, eh, reni tsakaninta da warinta mhm. wanda za a cewa ita matar tsohi ce a bi a cikin gari a hanyar rijiya a hanyar itace a hanyar gona duk wannan abubuwan yana zamanto tarnaki yana tu wani tukuri da ke ga zuciyar wannan mata mhm. in mata tsaya ta zama da mijin nata eh. tumadilla zan dawo gare ku insha Allah malam Ahmadu shin kun taba samun kamar irin aurar da yarinya karama wanda shi mijin ya tsohe ta sosai ana samun matan da shimahi sun mahi yawa irin wanda ake samu mm-hmm. da in warinta ne da sauki ana iya samu a ciwoka mm-hmm. to in aka gamu da tsohi ne manyan mutane ne tunda duka irin wani masu auren ƙananan yaran da ke kashe kika diba manyan mutane ne mm-hmm, ko akwai arziki ko akwai wani matsayi da suke da yanan ko kin ga su muna yawan samun su kuma nan ne ake kin wuya tunda suna amfani da matsayin suna amfani da dukiyarsu mhm. suna kawo cikas a cikin tahiya da da mhm. kyau ma ake samu ko kun taba fuskantar wata matsaloli kamar kuka samu irin wannan misali wajen ciwo kan shi gaskiya wani yawancinsu mhm. sai kotu ikon Allah yawanci sai maka samu ya kaji wajen hanya a ce kai ko a yi wayarwa mhm. duka wannan ba za su saurara ba mhm. don saboda suna gani da arzikin su ne ya ba su su kuɗi su kasa mhm, kenan ko ba za ta ba su a ce su zo su sa abin duniyar su sa arzikin su kuma yanzu kai sai a zo a ce musu bari ba da ganin ba eh. kuma su suna ji da kuɗin nan suna ba su hanya su da abu na saka ga dama suna ganin da da aka tai suna hita don saboda akwai abun hannu Mhm. wani lokaci sai ku ga nan ne muke samu irin mutanen da ke mun barazana mhm, mhm. mu hankali da kanmu mu wane ne ko mun san ko su su wane ne duka irin wannan cikin irin wannan tafiyoyi ne muke samu su wani lokaci sai ki ga sai dole sai an ta wajen kotu abin ya zama babban rikici an ta wajen gyara wani lokaci sai an bata rai kannan ake samu a cokan abu abdan malam kuna tare da mu ina tare da kuraka eh ko akwai wani kididdiga da za ku iya ba mu akan auren yara na baya-bayan nan a kasar Nijar? To, kamar in kun ka ɗauki alkalami na gwamnati da abin da ke wakana a cikin karkara ana samun bambanci. Mm-hmm. Eh, don saboda akwai a cikin al'ummominmu inda su tun azal auren yara ne ake yi mm-hmm, mm-hmm. kenan kamar yadda amadu ya ce wa'ansu kuma suna yin shi don saboda suna da abin duniya kenan in mun ka hidda wannan wanda ya kamata ya zamanto eh, abin gwamnati ya kamata ya kokowa da shi mhm, mhm. da kungiyoyin kare hakkin yara za mu ɗauka eh, mu a kyashi za mu ɗauka a cikin yaro goma mhm. a yanzu dai yadda muke ji ana iya samun yaro uku da suke fama da wannan aure tun kahin su kai yanayi na aure mm-hmm, mm-hmm. ya zamanto wajen 'yan mata ne ko wajen 'yan maza mm-hmm, eh, kenan mun ka ɗauka da lokacin na da abun yana ringa raguwa ne ba babu shi ba ne yadda za a yi a kawo ƙarshen shi ne ya zamanto hanyar ta zamantakewa tana da wuya a ce an kakkaɓe shi a cikin al'umma ne ba a cewa ba iyawa amma dai da wuya dan da can mun ka ɗauka eh, eh, ya cikin kashi goma sai a samu wajen kashi biyar ko shidda. duka tun kahin yarinya ta cima shekara sha takwas ne ake mata aure mhm, mhm. amma a yanzu abin ya ɗan dama mutane sun fara ganin amfanin abin mhm, domin a taimaka a rage yawartar wannan annobar musamman ma a yankunan karkara me za a iya yi abdulmalam to eh, lalle na yadda za a yi hanyoyin da ya kamata a bi na a kawo a rage eh, alatariyar ta yara eh, suna da dama. Mhm, mhm. Eh, na farko kafin a rage sai an kula da wani waje ne daga wace al'umma ko wata kabila ce suke da al'adarsu inda lalle yaro tun yana ɗan karami a riga an mishi aure. Mhm, Kenan wannan al'adar ne ya kamata a yi da gwamnati da, da al'umma gaba ɗaya da ƙungiyoyi masu kare hakkin yara musamman maɗiya mata sai sun waye kan wannan al'umma bayan waye kai e sai mun koma ga tarbiyya tarbiyyar yara don saboda sai an kwatanta ma yara menene aure menene muhimmancin shi ba an ce ba ba aure a'a aure suna ce wadda ya kamata a karfafa mai ya zamanto an yi ta yadda ma'aurata za su za su murna za su jin daɗi za su gina gidaje za su gina al'umma wadda za ta zama ta gari wadda take iya ɗauka yaunin da kanta wadda take iya kawo ci gaban al'umma gaba. Masha Allah eh, zan dawo gare ku insha Allah Abdu Malam eh, Malam Amadu menene kuke yi domin rage wannan yawaitar aurar da yara ƙanana. To, kamar da yadda kuka sani mu mu tana aiki kan can hanci kariyar haki mhm. na mata da na yara. Mhm, mhm. Kuma muna aiki kan abin da ya shaye muzuna da ake mace ko mazaje. A cikin abin da muke aikan da muke fanni biyu ne. Fanni na warko suka ce prevention rigakafi muke yi. Rigakafi menene rigakafi shine wayar da kai. Muna wayan mutane kai bunda ya shaye kariyar haƙƙi. abin da ya shayi dun wasu mugayen tabi'o'i da za su taɓa hakkin mutane kuma muna yin abin da ya shayi horo fanni gudan shi kuma shine eh, response wato muna ba da amsa in muka samu irin wa'annan da aka ci hakkin su ko aka musu auren dole ko mm-hmm. eh, auren gauga mm-hmm. wannan response ita ce wani bincike da aka menene yasa mutane suke ba su san suke zuwa suna hudi ana kaza dan saboda mutane bu san hanyoyin da za a bi ba mm-hmm. an taka maka haki ba ka san hanyar da za ka bi ka je a kwato maka hakinka da haka yana cikin tahimu mu da muka gane haka nan muna sauƙaƙa ma mutane wanda ke zuwa wurin mu akan bin wannan hanya in aka zo wurin mu muna takarda mu ka wajen police ko gendarmerie ko ko wanda ya kamata a mu takarda har a kai gaban juju mu samu mu kwato hakkin mutum ga ayyukan da muke yi nan dan mu samu mu gani mun ga bayan wannan eh, annoba da ke cikin al'ummar mu tumadila dokar farar hula ta kasar Nijar ta haramta aure kafin tun shekaru goma sha takwas ga samari maza goma sha biyar ga 'yan mata menene hukuncin auren yara to ainihin ne inda ake samun matsala tare da mutanen gwamnati kamar inda na faɗi da abin da aka ce mhm. mutane na ɓoyewa cikin addini ko al'adu suna su ba kowa ba yake son ya mhm. fada a ciki mhm. yau a niger ni dai a sani na ban sani ba a yau ko ko a jiya an hiddota mhm. mai bawa dokar da aka ce wance ko wani ko wanda ya doka ko ko wanda ya yi auren yara ga hukuncin da zake gare shi ne ban sani ba amma doka ta ce ka a yi ya mace aure ba ta kai shekara goma sha biyar kuma inda matsalar take nijar ta ta yi a kasashe a dokoki international ta sa hannu ta ce a ya auren kananan yara ya mace sai shekara goma sha takwas to ya ne wannan ta take ta je ta sa hannu a cikin wancan takardu nan kuma wannan takarda ta ce sha biyar kuma har yanzu ba a nemi a daidaita ba a san ina ne daidai a tsakanin ba a sani ba ta can sama za a bi ko ta nan ƙasa za a <laughs> cikin matsaloli da ake ke da yanzu amma muna nan muna ta bakin kokari don mu ga an daidaita yanda aka kai ma ɗa namiji shekara goma sha takwas ita ma mhm. ɗiya mace a kai mata sha takwas don saboda ta samu ita ma ta samu dama ta yi karatu kuma ta amfani al'umma Masha Allah. Abdu Damalin kuna tare da mu? Na tare da kurka. Eh, me za ku ce a game da wannan dokar farar fular ta kasar Nijar? Menene hukuncin? To, Eh, kama kamar in ka ɗauka doka ce wadda an ɗauke ta amma bibiyar ta ya zamanto aiki mai wuya a wajen hukumomi don saboda hukuncin kama in muka ɗauka daga wani bangare zuwa wani bangare ana iya cewa eh, yana da tsanani kuma ya danganta ga irin yadda muke son al'umma mu ta zama eh, shi a cikin ilimin zamantakewa ita al'umma ana iya yi mata hanyoyi wanda zai kawo ci gabanta don in mun ka ɗauka ya mace shekara sha biyar a birni ana iya cewa yana yiwuwa haihaye da nan mai a ƙauye inda ya zamanto ya mace ba ta aikin komi da kuma in kuna tune na ce uwaye suna dibin yanayin da ɗaya su ta yanayi sai an ɗauka da na karkara ya bambanta da na birni haka ne eh, kenan sai an diba kamar yare na karkara wani shekaru ne ke daidai da su mhm. lokacin da za a cewa an auratar da su ba cikin an kuntata musu ba mhm. ba cikin an hana su walwalar su ba ta takas. in kamar na birni an dauka da cewa shekara sha biyar a wajen ɗaya mace eh, shekara ishirin ba biyu wajen ɗa namiji mhm. wannan babu matsala kenan suna ci gaba da karatu ana ganin su kuma a sai a bi sau da kafa duk inda wannan aurukan za a yi su ba a kai shekara sha biyar ba sai a ɗauki matakai kwakwara wanda za su ƙara dalƙwace irin wannan abubuwan wanda za su hana a ce irin wannan ayyuka an same su kuma kamar yadda doka in an ka ɗauke ta da to tana da tsanani babu wani a ce a'a don saboda arzikin shi ko kuma don saboda mukamin shi an ba shi dama ko an ba shi falalai ya yi amma kau al'umma ita an hana ta idan in an kai haka nan ba a yi gaskiya ba ba a yi ma al'umma adalci ba shi ka kawo injire ma irin wannan dokokin nan ya kamata a ce kowa kowane da cikin yanayin da yake rayuwa an bi sai yanayin da yake ciki an daidaita mishi. To Madalla za mu dawo gare ku insha Allah amma ka mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata wadda take gwagwarmaya cikin yaƙi da aurar da yara ƙanana. Uwar gidan Sallaurik ya ka uwar 'ya'ya biyar ce bayan ta kammala karatunta na firamare da na sakandare daga shekara ta 1974 zuwa 1986. Uwar gidan Sallaurik ta bar makarantar boko tana da ajin ƙarshe na sakandare. A yanzu haka ita ce shugabar haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan ta godiya ga Allah babbar kungiyar da ke yaƙi da auren yara tun shekara ta 2018 a cikin da'irar tasawa da kewaye. Abin da ya sami wannan shiga ga dangadam cikin wannan aiki a gaskiya don ina tausaya ma yara yarinya karama yar shekara goma sha biyu zuwa sha uku a ce wai ita haɗa mata armi shi ma wani bi ko a gabata da babba tsoho ko a gabata da karamin yaro ai dai armi ne irin na yan yara wani irin zama za a yi kuma na ga aka da yawa wuri wuri da yawa inda armin nan na tausaya musu su ma'auratan da aka ma armi kuma akwai na ga matsaloli da yawa wa'anda yara ke samu idan an kai wannan armin ni ba mina armen yara ba kuma ya ta armen yara mai gaskiya ana yi muna gani muna gani in ka tar da yarin ya gwatabta ba su amda cewa mijin ba a hira ma ta arziki yarinyar san da ta taiba miji ba yarinyar nan ba ta san ma za ta sana cikin ɗakin ta sannan za ta tsara ɗakin ta ba sannan babban matsala tana nan gaba na an ka tafi kowa ya santa an nake armiyar shekara goma sha biyu kuma an samu suna gani masu suna ga matsalar da ake samu suna ga tashin hankalin da ke biyowa baya a cikin ayyukan da take yi na wayar da kan al'umma uwar gidan sallau kane rakiya ta kawo tace gudunmawa sosai wajen rage adadin kason auren yara ta hanyar wasu ziyarce-ziyarcen aiki da take kaiwa a cikin ƙauyuka saman babura da ake ce ma kabu-kabu shine tare da gungu-gungu na mata wanda muke ce musu gurfaman femina muna gamuwa muna waye musu kanunsu muna waye musu kansu kuma muna kwatanta musu illa armen yara arme na shekara daga sha biyu abin da bai yi da kai sha takwas ba muna kwatanta musu illa kenan matsalolin shi muna gwada musu kuma sun sani ga sunan ka ganin gidan wannan ka ganin gidan wancan ka gani wancan gari ka ji labari wancan gari tunda muke kwatanta musu da su a gaskiya tun da mun ka fara wayi kai mun yin shi cikin gari goma sha biyar nan cikin wa'anda a cikin da'irar tasawa gari goma sha biyar talman ke muna son mu waye mutane kai mu samu da ne muke yawo muna waye mata kai mu je mu sauka gidan mai gari ai mana kiran mutane mu cire namiji ba sai mata kadai ba a kowa da kowa mu sa ai mana yi kuwa mu zo mu azan civilization mu yi mu yi mu yi musu in mun kai kuma za mu sake dawa mu yi CV mu ga wai aikin da mun kai akwai ci gaba gare shi ko babu ci gaba gare shi gaskiya lalle azimin an karata kenan mun samu ci gaba ba gare shi wannan aikin da muka san fahimce mu da kyau sun gane ko mun ba a cewa an samu wai an ci nasara total laman duka ɗari bisa ɗari amma ka an ci nasara sun ga unhwanin wannan waye kan da mun ka je muna mu wa'anda mun ka aiki su ma suka tallaha mana prodaf kenan akwai mercy corps akwai ong gulubi akwai miri kuma akwai promotion de la femme kenan yanzu wanda zan muke cewa muna tare da shi har yanzu dai yadda gobe merin mu da promotion de la femme duk komi na duniya akwai ci gaban shi akwai matsalar shi muna samun matsaloli tunda akwai inda muke tunka ana warwarewa akwai yan bata gari masu zakwa suna bata mana lissafi yanda muke so mu yi fafataka kwarai mu rashin mu wanda shine babban matsalar mu Malam Shamsu wani mai sana'ar kabu ne da ke taimaka ma uwar gidan sallauraki a cikin tahe-tahenta na da kan al'umma cikin ƙauyukan. Ya yi ba da ƙwazon da take nunawa a cikin wannan aikin. wannan aiki da tanti suke yi e eh, muke zuwa tare da su daji muna gani muke kai su busan motuna ko abokanmu gaskiya suna ba da himma sosai cikin dajin nan kokari dai mu da muke tare da su mun gani bakin gwalgwado suna yi kuma al'umma tana yabawa ana ware mutane da kai sako yana shiga yadda ya kamata kuma jama'a suna yabawa ana cikin samun canji kwarai saboda wasu har gida ma suke za su tar da su wajen neman shawara wasu kuma in suka zo sai a yi reference justice in kamar irin wannan kani wanda abu ya huce sosai. auren yara yana da illa sosai ga rayuwar 'yan mata da ma al'umma da kuma ƙasa ga baki ɗaya in ji uwar gidan sallauka ne rakiya jika ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmawa don yaƙi da auren yara don a ceto rayuwar 'yan mata la tarihin rakiya war gidar sallau kenan Malam Abdu kuna tare da mu? Ina tare da ku rakiya kuma na ji na abu ne tsaye kuma abu ne wanda ni na ga rakiya eh, na gane ta bisa wannan tseren ɗin kenan na san mi take ciki bisa wannan aiki da take. Masha Allah. Me za ku ce a game da ƙoƙarinta? To, yanzu in mun diba a bisa ga kokarinta lalle ya zama hanyoyi ne na mafita wanda an ka bada don yaƙi ga auratayar yara. Mm-hmm. Ta yi kokowa tukuru bisa ga taka ma'anan masu tumka da walwala birki don su bar abubuwan na waye kan a ci gaba da shi. A ci gaba da shi. Zan dawo gare ku eh. insha Allah Malam Amadu, me za ku ce akan abin da muka saurara? gaskiya dai abu na farko da za a cewa sai ke allah saka mata da alheri da wannan aiki da take don aiki ne mai mutakawuya mhm. wanda aka ce waye kai wanda ke yin su sun san abin da nake cewa mhm. sun san irin matsalolin da ke da akwai tun da ka fahimtar da wani abun da ya yarda akan ya ba da gaskiya a kan shi mhm. babu abu mai wuya kama haka nan. Abdul Malam wace hanya ce ta musamman a karkara za ta iya samun sakamako mai gamsarwa da kuma fuskantar kalubalen yaƙi da auren yara? To eh, a karkara hanya mafi kyau mhm. ta ce gaskiya eh, waye kai da gargaɗi. Mhm, a waye kai a yi gargaɗi kuma a cikin wayewar kan da gargaɗi sai an ɗauka da wace rayuwa ce ake yi a karkara karkara mm-hmm. ya ne rayuwar 'yan karkara take mine ne ke da samun 'yan karkara rai ya ne a karkara ya kamata su raye su mm-hmm. da kuma an ka kawo dokoki a wanda za su zama daidai da na rayuwar karkara mm-hmm. za a cimma gaskiya sakamako na kwarai bisa ga yaƙi ga auratewar yara kankana. Kankana. Malam Amadu, kana da ƙarin bayani ko kuma jan hankali zuwa ga al'umma? To, jan hankalin da zani sai ke al'umma su gane akan cewa mm, ana gwagwarmaya da abu. Mm-hmm. Abu ne wanda wannan gwagwarmaya da ake ba wai ba yin shi ne ake dan a faranta ma mai rai ko kuwa aimini. Mu musulmai ne kuma ba za mu taɓa yaƙi da addinin ba. Da abun da zami a cikin addinin mu tunda mun gani mun sha ganin ta mutane tsammanin mu suke kamar wa'ansu wa'anda suka canza aƙida a muna na a musulman kuma wannan yaƙi da muke yi ba wai ba don mu yaƙi musulunci ne don musulunci ya ci gaba ne mhm. don saboda mun sani illolin da yake haifarwa yana koma zama annoba ga al'umman musulmai da mhm. haka ina kiran ga mutane su ba da haɗin kan a ga bayan wannan abu don mu samu dukan mu ci gaba hankalin mai kwanta mhm, To madalla a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta filin mata akan hanyoyin da aka girka don yaƙi da annobar auren ƙananan yara. Abarkewa a nan shine idan aka aurar da yarinya tun tana karama ana taushe mata hakkinta don haka kawo ƙarshen auren yara yana iya kiyaye yarintar mace ko namiji ya inganta 'yancinsu na ilimi rage yawan shiga cikin tashin hankali da cin zarafi kuma yana taimakawa wajen kawar da talauci mun kasance tare da malam amadu rabi'u na kungiyar kare hakkin yara cewa da fev da kuma malam abdu dan malam masanin ilimin zamantakewa eh, da ni rake armi da na gabatar muku da wannan muhawarar da kuma bunga akan na'urori muke ce mu kuma asalam amma kamun mu bar fili za mu bar ku da shirin namu na matsoki jim matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji hey matsukiji hey biba me yasa kenan ga bugun yaron ga cikin jama'a haka. ga ke yanzu baki nan ga ganin shi yanda yake gudu yana shiga ko ina ha yana ihu alhali muna wurin aure ba ke ko yago ne mana kuma haka daidai yake a wanga lokaci da ya kai ai ba shi bane dalilin da zai sa ya ringa irin wannan halin a cikin jama'a mutane ba sai su ce wai ban bashi tarbiyya ta kirki ba ce ba abin yana mini ciwo tsaya ba kenan kin fi damuwa da abin da mutane za su waɗe da walwala da jin daɗin ɗanki ba wannan ba ne kawai abin yana damuna dai ne ina ganin shi haka nan haba ba ke ba ke mini magana ba kaka zaki ki ga irin waga magana ke fi kowa sanin cewa yaro duka da wada yake kuma in sun kai wannan shekaru ba su da komai sai jin ƙarfi yawo suke so da banna kuma ba ɗanki na farko ba ne. Na sani Salmu, amma kin ga wannan wallahi ya yi tashin hankali ya yi ‘yan uwan nashi. Ai haka ne kowane yaro da wada yake zuwa bai kamata ana daidaita su ba. Tun ɗazu magana hau kike yi kawai don na ɗan bigi wannan yara. Dole in yi magana don abun da kike nan ga yi ba daidai ba ne. Shekaran jiya kaɗai ke tai makarantar su yarinya ke saboda malaman makarantar su ta buge ta alhali kuwa an hana a bugi yara a makaranta. To ke don me yasa nan ga bugun kananta da bai ma kai shekara biyu ba. Yanzu a ganin kike ya kamata in bar shi haka nan mutane suna kallon shi. Haba ke ko ya kamata ki samu hanyoyi daban-daban da ki kwanta da mishi da hankali. Bugun shi ba shi ba ne mafita baki san da kashi yana gigita yaro ba yaron da ya saba bugu tun yana karami ko ya girma matsala ɗaya zai ta jawo miki kuma wata rana kin shi zai karu dan a cikin kanshi duk abin da yayi bugun shi dai za a yi abin ya wuce so, wannan na iya haddasa har wani kiyayya ta shiga tsakanin ke da danki eh hey, subhanallahi bari faɗi min wannan zancen gaskiya ce ko yaro in kina bugun shi ko da yaushe wannan na iya ja mishi matsala tare da sauran mutane musamman ma in kina bugun shi gaban jama'a kina da hanyoyi dubu don gwada shi don sa shi ga hanyar da ta dace yaro yana buƙatar ya yi walwala don ya samu ya girma cikin natsuwa bai kamata ba kina hana mu ɗanki wannan a'a ban na hana shi ya ji daɗin shi kawai nan dai dan muna cikin jama'a ne kenan a ganin ki yaro baya da incin yayi wasa in yana cikin jama'a sai dai in yana shi dai to kin yi kuskure inda haka kike tsammani yaro bai san ba san da ya kamata ya bar wasa kenan duk inda ya zo gare shi wurin wasa ne in kamar in ke san da ɗanki yana da ƙinji kina iya barin shi gida ya da ki kashi nan cikin jama'a kuma kina bugun shi saboda yana na yana wasa kin san da ban san wannan duka ba bayan nazarin da na dai kina da gaskiya daga gaban nan insha Allahu na bige shi ba gaskiya na gode da shawarar da kika bani ba ki ba ya komai